بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين في قبدا كراتون وانا لتابي نتفسير القرآن الجلمة تفسير انبياء التاويل في معاني التنزيل تفسير شيخنا عبد الله بن فودو يتغمده الله برحمته mun kwana a cikin suratul baqara shafi na 64 daidai da ayar da Allah ke cewa innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم bayan dogon bayani akan abin da ya shahi bagi da adi sai an ka biyo da cewa innal ladzina yaktumuna ma anzala Allah lalle waɗannan da ke kokoyi abinda Allah ya jisuwa min kitabin littahi wa yashtaruna samanan ƙalilan bihi suna hurhura yan kuɗi kaɗan da shi min duniya ita ma ya kullu na fi budunihim illa nara waɗanga ba su ciciya cikin cikkunansu in ban da wuta ha ma'alahu don ita an makomarsu ba manalahu ba ma'alahu wa ma'anar fi budunihim mil'uha cikon cikinsu a kala fi badanihi wa fi baɗa badanihi ya ci a cikin cikinsa cike kuma ya ci sashen cikinsa wa mahallu min min alkitabi din nusiba ala alhali min al'aid almahzuf daga lamiri aid wa kaza fi budurihi fi mahallin nazl halun muqaddara wan naru maf'ul yakuluna ولما كان ما يأكلون يؤديهم إلى النار lokacin da za abin da suke ciciya yana jagora da su zuwa wuta faka annahum aka duha kamar sun ci wuta aw na koko suna komawa aw yasiru koko yana komawa naran wuta bi budun cikin cikin su wadanga mutane wala yukallimuhum Allah Allah bai magana da su gaba ba alaihim dan hushi akan su yawmal qiyamata rana alqiyama aw la kalaman yusirruhum ko koko Allah bai magana da su da magana mai faranta musu rai walakin sai dai magana da Allah zai da suwa bina hawi iksa'u fiha wala takallimu ku yi ƙuriya cikin wuta ku kawaitu kamar yadda ake ce maka rai kai kawo mu bakinka ka ku sace magana ne wannan magana babu mai in ba Allah don ita an magana da mabin nan masu magana akan hajjaji suka yi magana a kansa domin ya iske wasu ya ce musu haka wala yau zakihim Allah bai tsalkake su kenan ma'ana la suna alaihim ba a yi bokansu ولهم عذاب أليم سنة عذاب ما يردي ما تنجكي ما ظرفات مولم ما يردي هو النار تتي وتا الله كريم تتجاب ذلك بأن الله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار أولئك الذين كروا الضلالة بالهدى وأن سوني وأن نسون كفوره بتا سوك بعد شريعة في الدنيا wal azaba bil magashara sun hurhuri azaba sun mika gafara da Allah kai musu al mu'addat lahu wadda an tana da gare su fil akhirati law lam yaktumu da musu boye ba summa ajaba sannan Allah ya mamakantar mulazamatahum lima yujibu lahumun na mutum na kallo ya rirrike ya cije abinda zai wajabta mai wuta ta san rashin dabara ya kai rashin dabara wa ma azwarhum ala nar mamakin abin da ya hakurtar da su akan shiga wuta ai ma a shiga sabrihim mi an mai tsarna hankulin su huwa ta'jibun lil mu'minina min irtikabi mujibatiha saboda hawan su abin da ke wajabtar shiga wuta min gairu baratin barakula ba wa illa in ba haka ba shin fa ayyu sabrul lahum wani irin hankuli na gare su wa ma تامة مرفوعة بالابتداء وفاعل أكبر هو الضمير العائد على ما أو استفهامية للتوضيح وما بعدها خبر أو موصولة وما بعدها صلة والخبر محذوف ذلك الذي ذكر من أكلهم النار wannan abin an bato na cinsu wuta بأن الله ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ذلك الذي ذكر wannan abin da an ka ambato min akalihim nar cin su wuta wa ma ba'dahu dalilin haka bi anna Allah nazzala alkitab bilhaq domin Allah ya jidda littafi da cancanta da gaskiya tarafadu sai sun haka kade shi bit takazibi da ƙaryatawa. wal kitimani da boyewa to wannan ya nuna duk wanda ke ɓoyon abin da a gaskiya to wuta ta cancanta da shi duk wanda ya kakkaɓe abin da a gaskiya wuta ta cancanta gare shi domin waɗanga boyo da kakkaɓewa shi wajen ta musu wuta au faktala hufi sun ka saba ciki haisu amanu bagina sun kai imani da ba'abuhi sun yi imani da wani daga cikin ayoyin Allah wa kafaru bi ba'dihi sun ka kayar ce masa yake likiti mali da boye da boye au ko kuma haisu ƙara ba abuhun bagiren da wasu daga cikin sun ce shi ƙur'ani sihirun sihiri na wa ba'adun sake sun ce shirin waƙa na wa ba'adun sake sun ce ka harfin bukanci na wa innal ladzina iktalahu fil kitabi lalle waɗanda ke sassaɓawa cikin littafin Allah bizalika da cewa sihiri na ko waƙa na ko bukanci wa yahudu lallan su ne hudiyawa awul mushrikuna ko ko mushrikai lafi shiqaqin suna cikin sabani kalahu sabani ba'idin manisanci ana laƙi gaba da gaskiya don haka duk wanda ya ɗauki Kur'ani da wannan ya jingina mai zama waka ko bokanci ko sihiri gaskiya ta yi nesa shi ko ya tsaya da kusa Allah ya shi ولما كانت اليهود تصلينا والمغرب lokacin da yahudawa suke sallah wajen suna dubin wajen yamma wanda wadda annahu hubir suka ce kuma shi an nagarta wan nasara na nahul mashriqi su ko nasara nasara suna sallah suna dubin wajen mabulla rana wanda wadda annahu hubir suka ce shi an nagarta nazala fi aya ta jidaraddan don kwadewa alaihim asas الله ya ce ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرك والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذو القربى وآتى المال على حبه ربك ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون man amila bi hadhihi al-aya faqad istakmala al-iman duk wanda ya aiki da wannan aya to ya kammala imani babu saurawa Allah ka ba mu iko to yahudu suna sallah wajen magrib yamma sun ce wannan babu wani aikin kwarai wajen ubangiji in ba haka ba nasara suna dubi wajen inda rana ta hitowa sun kace ba wani aikin kuɗin ba wanga ba to sai Allah ya yi musu raddi yace laysal birra ba shi dai kawai ne nagarta ba an tuwallu wujuhakum ku karkatar da huskokinku fi salati wurin sallah qibala al-mashariqi inda rana ka bulluwa wal maghribi da ke faduwa li'annahu masukun don an shahi shi to nagarta na an ga an sha wa qara'a hamzatu wa hafsu Laisa albirra bin nasb ala annahu khabaru laysa wal ismu an tuwala walakin albirra sai dai abinda kawai yake nagarta بالتخفيف لكن وروء البر لنافع ومن عامل ولا غيرهما بالتشديد ولا ثم البر اي ذو البر ما ابو nagarta, غرتا وقل albarra. wanda an mana garci man amana billahi muna tare da kowa wanda ya imani da Allah aubarran man amana billahi wanda ya imani da Allah shine managarci wal yawmil akhir ya gama da ranar alkiyama ranar lahira imanin da ita wal mala'ikati ya imani da mala'ikun Allah wal kitabi yayi littafin imani da littafin Allah ya alkutub wan nabiyyi ne imani da annabawa wa atal mala fi tadawwi ala hubbihi ya bayar da dukiyarsa wurin aiki wa Allah akan tadawwi ba zakka ba ala hubbihi ma hubbihi kuma yana son dukiyar domin lokacin da ga alamun mutuwa komi zai hita hannu ne yace a dibi ka za a yi mai a dibi ka za a yi mai a dibi ka za a yi mai akwai rangwami sanda yana lahiya lau yana mabukaci da abin da aga hannu sanda aka fi shi wa Allah yake ala hubbihi ke ma hubbi lokacin da dauki abin da ya ba su yana so ne ai ala hubbil mali kama qala alaihi salam lamma su ila kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lokacin da an ka tambaye shi ayyu sadaqatan afdal ya manzon Allah wace sadaqa ta fi kyau wace ta sadaqa ta fi zama alkhairi ga dan adam yace an tutiyahu wa anta sahihun shafihun ta'malu ligina wa takatal faqara ka ɗauki abin da an ga hannunka na dukiya ka bace shi kana lahiya lau kana marwaci domin wanda Allah ya lau ya yi kowa son bukatuwa da dukiya a halin haka aka ambata marwa kuma kana gurin ka wadatu kana jin tsoron talauci to amma ka dauki adanan ka basuwa wannan sadaka ta haifo ce ashe waɗannan da ke bin ku wurin aikin alkhairi ce ku kawo ai to babu mai son ka irin wanda ya bi ka aikin alkhairi ce ma kawo ai amma da mutane ba san ciwon kansu ba su wa abin dunguza wato dai an haɗe birkice wallahi wa qila ad-damiru lillahi aw lil mazdari wal jari wal majrur fi mawdil hal ya ba da dukiyar nan ala hubbihi zawal qurba ya dauki abin da aka na dukiya ya ba da ita sadaka ga yan uwa ai alqarabatu ya ɗiba ya ba Allah ya ya sadakar ta ɗau ya ɗiba ya ba ‘yan uwa wale ta ma ya ba marayi marayi na da bukata a ɗiba ya musu yuridu yana ɗi da marayi nan almahawu da bukata minhum daga cikinsu walam yuqayyid amma bai yi kaidi ba da adamin ilbas don rashin rikici amma Allah wa kaddama zaul qurba ya gabatar da yan uwa li'anna ita'ahum domin ba ƴan uwa abu yanzu ya hi liqaulihi alaihi salam sadaqatuka alal masakini sadaqatu wa ala zawrahimika iznatani sadaqatun wa talaki sadaqaka ga miskini talaka wani marayi marashi uba sadaqaka amma sadaqaka ga dan uwa ma zumunta da kai to akwai lada duk akwai ladar sadaka akwai ladar sadar da zumunta in ji ma'aiki wal masakina suka ɗiba sun ka ba talakawa bawa Allah da talauci ya hara ko motsawa an ka ɗauka an ka bashi jam'u miskinin jam'i na na talaka allazi askanahu alfaqa wanda talauci ya saye shu wa lahiya yake da sauki wa asluhu da'imu sukun mai wama mai wato wani bawa Allah in bai da to baya da aiki ba ta tagumi ba kuma sai ya shuru wanda kasan an yi mai ruwa amma wani ko in ya samu to in ka kaji ta karar tushina to min wani samu wannan mai zan talaka hashi mutu yahi Allah sauƙaƙa wani sabi ɗan hanya musafirin matahi a shi ko bako ta hanya wanda ya raci ke to yace yana nema a ƙara mai guzugen ya isa wani wuri to shi ma shi na da haƙƙi Allah shi wa Suwa shugabannin tashar ga albarka sun ce duk an ka samu bako inda wani wuri yi a yi zama shi dai ko ku ran kasa Allah ta Allah su da alheri su kaga wannan haƙƙi na ɗan hanya inda ba ƙarya ya kai ba ya yanzu ce wallahi ne bai kashe wani wuri ya sa kai shi da yawa an akai wani ya sullace ba sai inda ya ba amma ya zo shi halda mutane ba a ta ƙarya ya kai don Allah ya riga ta taimaka mai amma ina ta yi yake sakwato da na guzumi ya yanki sai ce dan don Allah sanu mai kai mishi tasha sai a kai shi a kai shi an ka ji sai an ka ce a sai ce a don Allah sai ba ta ba ba su kutai ba kun shi ka sani eh ya kama an huta da ba ai abin da Allah ya zama ba Allah saka mutu da alheri au bai su ko bako wanda ya zo jiɗa wannan nan wasu an ka yi su bako zai jiɗa bakon addini bakon Allah amma kwarre ga ya gane sai da shi gaba kamata a ce in an samu bako duk wani mai addini inda bakon addini na kamin ma inda ya jiɗa ta mai karin kuma a isa tarihi tarihi don mi don yana da haƙi gare shi wasa'ilina da masu roƙo jam ko na allazina alja'atumul haja ila su'ali ba a zargi waɗanda ba da masu roƙo waɗanda buƙata ta matsar da su sai sun roƙa wallahi an zargi mai roƙo ya zambaye da ɗabi'a sai roƙo kuma inda duk mutum ya fara wannan ɗabi'a to zuciya mutuwa ba ta yi babu da abu zai ishe shi amma in mutum ya zama yana da kana'a sai a ɗaukai ma mawadaci to amma wanda bukata ta koro sai ya roƙa don ya roƙa wani shi kuma wannan da ya roƙa inda mai hina da shi an azama mai ya bashi ala alaihi salam lisa'il haƙu manzon Allah ya ce wanda ya roƙa yana da haƙƙi kada wani ya roƙe ka ce kai ka sha min kai baka sa wani shi ba wa fi kuma an yi magana da wanda ya bada dukiyarsa a kan kwantar wuyayi fi sakalin ha a cikin kwantar wuyayi amun fi i'anatul mukatibina wannan ya haɗe a cikin taimakon waɗanda an kaɗa wa wa fakil asara da kwantar waɗanda aka kame hursunan yaƙi na musulmi waɗanda aka hannun waɗanda ba musulmi ba Allah ya ɗora musulmi su kwanto su wabtiya'in riƙabi lil itiki da sayan bayi wuyayi don a yanta shi ma wannan qurbatu ibada ne Allah ka ba mu iko yi to yau ba bayi waɗanda an ka kama suna wurin yaki yaƙi amma akwai bayan baki baki wani bawan Allah baki ya ji dan mai don ya rasa wata zanyi to in kana da hali ka biya mai bashi nan domin ya kwana lahiya lau ya mota mu ubangiji ya balla mai girman bashi ba har juma'a ya hana zuwa ba wani wuri a bayan kayana wa qama salata kuma ya tsaye da sallah al-mafaruda wadda aka farilla wa atar zakata ya bada zakka al-mafaruda ta farilla iz ma qablahu fi tadawi don abinda muka hado baya wa atal mala akan tadawi amma nan akan zakata farilla ne to Allah ya yabi waɗanga mutane wal mufuna bi ahadihim da ma cikawa da alƙawalinsu an yi adaminsa ala amana ala man amana iza ahadullaha aw nas suna cika alƙawali in sun kai da Allah ko sun kai da mutane babu fasiccin da yake kwanci alƙawali sabirina Allah na yaban masu hankali nusiba alal madak kuma walam ba ya da hi ba libayanin fadalin sabri ala sa'iril amali domin bayanin falala hankuri akan sauran ayyuka silba a sa'i a cikin tsanani waɗanda an masu hankuri akan tsanani wane na ba sa shiddatul faƙari tsananin talauci li'annal ba su fil amwal domin nan wasu abiri da a wanda yana da dukiya amma dukiya ta salwanta duka amma kun ba ji kuka dai ba ya san wanda ya bashi abin na shi amshe shi wanda yana da ‘ya'yan itace ya itacen ga shekara an ka sun ka samu ja'ifa ba a zuwa sai ba wanda yana noma aka samu fari ba ji kuka ne ba wanda yana aikin fadama an ka samu malali ba ji kuka ne ba to wannan su ne sabirina fil ba'sai wadarra da masu haƙuri a ka abin da sai cutar jiki wadarra fil abdani kalmarin rashin lahiya ne ga jikinsa amma duk inda aka ba fi an yi ba a gano ba to amma bai ɗauki abin nan ta hannu wani zo mai ba ta hannu ya ɗauki shi daga wajen Allah to yi ma na cikin wanda Allah ya yaba wahinal ba'asi da kuma lokacin tsananin haɗuwa wajen daga wuri yaƙi waƙata shiddatul qital fi sabilillah lokacin tsananin yaƙi don ɗaga kalmar ubangiji to Allah ya yabi waɗanga bayi nashi da irin waɗanga ayyuka ula'ikal mawsufuna bima zikira waɗanga abin sifantawa da abin da an ka ambato baya su ne allazina sadaqu fi imanihim wa da'a'il birri wa tiba'il haqq su ne waɗanda suka yi gaskiya a cikin imaninsu da da'awar bir da bin gaskiya Allah ka sa mu ciki wa ula'ika mul muttaquna waɗanda su ne mahujin tsoron Allah muttaquna Allah wa hadhihi al-aya jami'atun lil kamalat al-insaniyya bi asliha wannan aya ta hada kammalan mutum ya zama mutum dukkaninta kammala zama irsalu ga mutum to wannan aya ta haɗa da asari ha gaba ɗayansa amma wa here don ita wannan aya ta hasu ta taƙaitu fi salata ashiya a cikin abubuwa uku na farko sihatul itiqadi wannan aya idan mutum ya amfani da ita za a samu ingancin kuduri ga rai ya zan mutum na wanda ya yi saki komi ga Allah tauhidi ne ya tsaya imani ne ya tsaya yarda ta da annabawan Allah ya tsaya yarda ta da mala'ikun Allah ya tsaya yarda ta da ranar alkiyama da ƙaddara mai daɗi da mai ciwo wannan aya duk wanda sifatu idan ana samu ne kuma wa husnul ma'ashir lil khalqi kyaukyawan zamantakewa da dukkanin halittun ubangiji a cikin wannan aya wani zai faɗi wurin tauhidi a cikin wannan aya wani zai faɗi wurin abin da ta yi mu'amala wata hazibun nafs fi mu'amalati ma'allahi da tsarkakewar rai a cikin mu'amala tare da Allah wa qad ushira a awwal bi qawlihi man amana ila wannan biyina, muna tare da kuwa wannan shi a na farko wa ila sani bi ƙaunihi wa atal mala ila wa fi ya yi nuni ga na uku wa ila wa ila salisin bi ƙaunihi wa aqama salata ila akhirih har ƙarshen aya wannan shi ne ilimin mawhiba wani za a ƙala alaihi salamu don haka annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce man Amina bi hadhihi aya faqad istakmala al-iman duk wanda ya imani da wannan aya duk wanda ya aiki da wannan aya to ya kammala imani Allah ka taimake ku to duk waɗanda abuwa da an ka faɗa da ƙaddara imani da Allah shi ne inganci itikadi kyaukyawan mu'amala talakewar rai tare da Allah amma bai hana hukunci ya gudana kuma ga ɗan adam in wani abu ya faru walan ma kana min al-arab fil jahiliya man la yarda an yakhudha bi abdi illa hurran lokacin jahiliya daga cikin larabawa akwai wanda in aka kashe mai bawa wala shi bai da sai ya kashe da bawa ne daidai yake dan wani muna tare da kuwa ah, to me abamanci da mutum ce ni an kai min guda da sana uku wala bi mar'ati illa rajulan ya aka ce mai ya uwa mace shi ya rinki da Allah sai ya kashe da namiji na wasu wala da rajulun hurrin illa bi muta'addidin ya aka ce mai dan uwa guda wala shi sai ya kashe goma to lokacin jahiliya akwai da haka nazala sai aya ta ji da lahum don ayi raddi gare su ila musawati zuwa ga daidaitawa fil qisas a cikin qisas ma'asifa ila da cikawa haƙƙi kuna tare da kuwa to ci gaba يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم Allah ya ce ya ayyuhal lazina amanu kutiba alaikumul qisas ya ku wanda suka yi imani an wajabta a kanku kore da an farlata alaikum a kanku alqisas zakayya ai tamka filkatala ga waɗanda aka kasu waɗanda aka kashe wasfan wa fi'ilan izhiyal kisas don shi ne kisas sakayya min ƙasa hu ya bi sawunsa da an ya fa'ala jani misali ma fa'ala ya aikata ga wanda ya ɗauko magana irin abin da ya yi Walma'ana ma'ana da alaikumul qisasu al an farlanta gare ku yin sakayya wanda yake daidai yan aratumul qisasa annahu gairu wajibin don ba wajibi na ba ta'ayinan bisa ga ayyanawa kamar yuqalu kamar yadda larabawa suke cewa kutiba alaikumul wudu'u lin nafli an wajabta muku ya alwala in dai mutum na son shi nahila na yi lawa jimita farilla ta to amma an gana son ka yi tuska salatin wa tila sai ka rauna sai aka ji ma dan wayan kana son araba to shi rabu rafi Allah gana za a idza muhu in kun yi niyyarsa da sharti an yakuna laqat da sharadin ya kasance kashi amdan da gangan wa udwana da tsallaka iyaka wal qatala jamu qatilin wa yuqtamalu an yakuna fi wato kenan a cikin waɗanda aka kashe al-hurru yuqtalu da hurri da ana kashe shi saboda ya kashe da walau walidan ma walidi ko da uba na tare da ɗansa idza bayyana qasdul katal in ya bayyana da ya kashe dan bi an azaja ya gintar da shi ba a ya yanke shi da sikina da yuka muna tare da kuwa wa amma in ramahu bi sirai amma in ya je da makami adaban don sai mai ladabi ce ba ka jin magana na yi ma magana ka kiya sai dauki gatari jiki shi gatari sai haɗa ga makoshi ne sai mutu ya ne kashi ne amira an halakan koko ya makon shi amma jiwar gada ya yi da makarar gada ya lalata musulmi bai mutuwa ne to don haka ba a kashe uba sama da wannan ba a kashe uba don wannan wadda magana ha za ƙaunu malikun wannan shi a magana liman maliki amma wa kala husa irin fuka haƙi sauran malaman fiqh masana nasin ƙura'ani da sunna manzo Allah sun sa amar kenan fa qalu sun ce la ba ba ce. uba bin da dane mutlakan inda uba na ya kashe da to ba kashe mutlakan sai da eh? ko ka sai yanki sai da kar idiya la'anna na ibn al-khattabi don umar dan hada bi qada alaihi bi diyati ya hukunci gare da diya mugallaza wala min firhu baqi sahaba kuma sauran sahabai ba su wasa na umar musu ba fa hada sa'ir fuqaha al mas'ala muzdala sauran malaman fiqh sun garki wannan mas'ala mutlaqan wa malikum mufassala shi ko imamu na maliki yake take ta da bayani masdar <laughs> ku ko shi ja ya ba wala ya kusa da hurru bil abdi inda maliki ba a kashe in ya kashe bawa mu imamu na maliki wa shafi'i da imamu rawa an kana abdahu daidai bawa ne na aw abda gairu ko ku ba wani ne na wa qala al hanafi imamu abu hanifa ya kutalu yace ana kashe da abdi gairu, in ya kashe bawan wani ne wala ana kashe shi in ba bawa ne na ba idan imamu abu hanifa amma wurin malik da shafi sai da abiyadiya wa ƙara dawudu dawudu zahiri ya ce kwatalu bai abdi ya kashe shi ya kashe bawa ne wa bai abdi gaini kuma ana kashe ya kashe bawa ne dawudu zahiri kenan Allah jikan dawudu zahiri da dai ya kashe bawa shi duk kashe shi akai sai aka tafi ko eh eh ai ba a kuka wannan tahsinul hasil naka kai ana ko sa kai azli la eh wal abdu bil abdi ana kashe bawa in ya kashe bawa wa bil hurri kuma ana kashe bawa in ya kashe da shi ai yanzu la'anu aw yanzu la'anu in sha'a al awliya awliya al hurri amma in waliyan bawa sun in waliyan dan sun su wa ya ayu al'abdu sun kara ya bawa ba sai rubu bil hiyaji in suka ce a mu ba a bashi kawai a bashi in sun raya da ce shugaban bawa an ba ya zaɓi ni rana fi tarkihi abdan lahu ya bashi bawa gare su aw fakihi ko ko ya fansu addinai minin gare su bibi yatil maqatil zai wani gada haka da sun ce sun raya shi to yanzu aiki ya koma ga hannun shugaba ne in ya gara dama ya ce kai a riƙe Allah ban san dan tsoko magana in ya gara dama ya ce nawa zan biya a bani abina a yana yin kariya tunda da yana ya kashe wani wani na samu yin kariya eh. wal unsa bil unsa mace ana kashe ta kashe mace wa bayyana sunna hadisi ya bayyana anna zakara yusallu biha namiji ana kashe shi da in ya kashe mace inda wa inda al'a'imma al'arba gun malaman ga limaman sani hudu amma khilafa li hasan al saɓanin sabanin malam hasan al-bisri shi ga ya ce wato namiji ba a kashe shi da ya kashe mace kama su kwatar bihi ijma'an kamar yadda aka kashe shi da kashe mace bisa ga ijma'in malamai wa annahu yu'tabaru lil mumasalati ad-dini ana kula da mumasala ta addini wala yuqtulu muslimun wala abdan bi kafir kaji magana ta ba a kashe musulmi ko da bawa na da kahiri walau hurran shi kahiri nan ko dana lakin alaihi ta'zir sai da amai ta'zir kal hurri kamar da yan kasal abdu ya kashe bawa hilaban lishafi'i wal hanbali sabanin imamu na shafi da imamu hanbal wa ta'ziru ni a ta'ziri yace darbuhu bi akan ai mai bulala ɗari wa harsuhu sanatan da ɗan mai shekara guda kurra kana au abdan ɗana ko bawa wa tuqtalul jama'atu ana kan jama'a bil wahid in suka shi mutum guda in mutum dubu sun ka sun ka shawara su kashe mutum guda duk kashe su akai madadin mutum guda ga wagga magana kalaman limnil hanbal saɓanin imamu amr da hanbal wa zahiriya da saɓanin imamu Dawudu zahiri waɗanda sun sun kace ba a kashe jama'a don sun kashe mutum guda amma gun malik da shafi da imamu abu hanifa da sauran jumhurin ulama in mutum dubu sun ka shawar kashe mutum guda sun ka dawo suna kashe shi to duk shi su aka dan shi in banda hanabila da zahiriya hmm. wa alaikum salam wannan babu yana daban wanda ya so da niyyar kashe mutum in mutum samu sa'a kashe ko ko shari'a ba yi a wanda ku sa'a ne ke a ba a kashe barawo amma ana kashe dan wasi mai niyyar kashe ka ka gane magana ka bambanta su wanda ka zafi kuwa sani cikin gida in ga abu ya ɗauka in bai in ko ji iya gudu ba ka shi amma wanda ka zafi kuwa da makami to ya ka sai duk alƙalin da aka yi ya tsaya ba fi jahil alƙalin a ya sai sai mun gurga su me muka karatu mu akan shari'a akan shari'a da waruku ta kwarai ne to to ku sakai to mar'u ya lahu eh, duk wanda an ka yahe gare shi bi ɗari ƙisule da hanyar sulhi eh, min alƙatili na ko daga cikin masu kashi ne ɗari sulhu da hayar sulhi. min da lafi daga jinin ɗan uwansa al-maqtul wanda aka kashe aw min jihati ko jihasa an ka yaye mai shi'un wani abu min al-afu li'an ko li'anna afa lazimun wa fa'idatu ish'arun bi anna ba'd al-ahwi kal ahwi tani wato ba an ce shay'un ba to wannan sanarwa ta sashen yafiya kamar yafiya ta gaba ɗaya min qududin tiqati min qududin tiqati saboda haka ya ji ya kamar ya yata duka hmm. fi iskari kisasi a cikin kayan da sakayya waka zamin ba da warisa haka nan saken magada sun sun ka yahi wa fi zikir lafzul akhi da aka ce min akhiri shay'un to ambata akhi din nan da an ta yi. ta atufu akwai tausaya da'in mai kira ilil afi zuwa ga yafiya domin a samu yafiya ce ta an ta ambaci afu wa izanan bi annal qatala kuma a sanar da kai cewa kashi la ya kada bai kaɗe hukutul imani in wata kata imani wa qila afa taraka wa shay'un maf'ulun bihi huwa da'ifun idan yazut A afa ash-shay'a bi ma'ana tarakahu cewa a afa taraka aka nuni da ifi na wajen luga bal a afafu ya shahe shi wa yafudul qatala ya tayar da kashi bil auda gwami illa bi qatala gida sai kashin gila shi wannan ba a yafiya a abin da aka gila mutum ya lallabe wani zo ka jiya ko zo in fada da kai ko zo in sayan ma da arha kowa da ke haka al'amari shina biya ta shina ta jajja ne magana sai da aka wani nufin samu yi ɓata to ba a yahe mu wannan ba a yahe kai kasar lulgilati ko kayi ne aka yi sai aka zo da kai awo wala budda min qatal al ba makawa ga kashe wanda ya wannan irin kashe kashin gila wa ya bar maqtul amdan lazima warasatahu amma wanda aka kashe da gangan wani ya mai abin nan makami wanda makamin na alama ta gwada yanzu na mutuwa ya zabtu sai ke jama'a ya ce a cewa yan uwa ya su tuwa da na yahi ne wani da an kawa makamin da zai mutuwa to wannan ya fiye lazima wara fata ya lizinci magadansa khilafan lishafi'i sabanin imam shafi wa ya amal maqtul khadan ala diyati kana bi sulfi amma wanda aka kashe akan kuskure shi ko yayya ne yace uwa ne da ya kashe ni kashin nan ba da gangan na don haka na yaye mai haddiya a zai biya diya amma sai in bai da ko ɗari shi wanga wanga da aka kashe biya ta za a ba su a cire su rikici mun gane karatu illa an yi bin warasa sai magana su ta su tunawa bai ce ko ko tun da ya ce shi gane mu ma mu yahi wa min mubtada'u shar'iyya aw mawsula wal khabaru fattiba'u ai fa'al al-afi ya samu ga shi afi in arada al-ittiba in ya niyyar biya ittiba al-qatil bin wanda ya mai kace bil ma'ruf to dawa bima yuqrabu ba da an ka sani shar'an ga shar'a bi an yudalu bi diyati ya neme shi bashi biya bila unfi ba matsatawa wala dabu akasara min hakum kai nemi abinda da yawa daga diya wa tartibul ittiba' jeran ta ittiba' al ahwi yufidu yana ba da fa'ida annal wajiba abinda an wajibi a ba, wagga magana wa qaulai shafi'i shi an magana ɗai daga cikin biyu imam shafi'i wa ashab kuma ita a riwaya ashab an maliki wasani alwajibu alqisas wa diyatu badalu anhu walau aza wa lam yusammiha fala shay'a da ya yahi dai bai ce biya ba abu komi warjaha kuma an ja da wannan magana wa riwayat ibn qasim ita a riwaya dan qasim an maliki kuma wajen magana wa bihi qala abu hanifa jama'a muna jin karatun nan wannan shi ake kira fiqh wa fiqhin qur'ani kenan da hadisin manzon Allah Allah gane da mu aha mun yi da ayashin wa ala alqatil ada'u diyati ya samu ga shi wanda ya kashi bayar da diya ya zuwa garin ilal afi wa huwa alwaris shine magadi da ihsan da kyauta da lamar ilmi ba da jinkiri ba wala baqtin ba da ragewa ba wa diyatul qatil amdan min malihi hala wanda ya kashi da gangan an ba da diya daga in an ka yahe mai an ba diya daga dukiya ta kuma yanzu wato adda al'aqila amdu sabi wal madun amma dangi tana biyan diyar gangancin da ya yayi da kuma hukunci in ya yayi abu ya kashe wani da gangan to ɗan uwa ne ka biyan diya in ba hukunci ya kashe wani da gangan ɗan uwa ne ka biyan diya domin tsara waɗannan ga ƴan uwa yake wannan abin da su sun kai kamar yadda mai hankali in ya kashe wani sai yan uwa su wace a bashi da bai abin daga nan shi ɗauko baka yi da ɗan karan ya ya su ka biya da mahukaci wadda magana wa ƙala shafi'i imam shafi'i ya ce amsa sabi ganganci yawo fi malin cikin dukiya ne imam shafi'i ya hita jama'a muna tare da kuwa to haka na suka yi shi da an rubuta da littafin shari'a Allah gane da muwa wasu maza dai an waɗe birkiti zalika al-hukmul mazkur min jawazil qisas wannan hukunci wanda an ambato na harfi qisasi wal abu da yahi ya anu gare shi ala biyati akan diya a wannan ko takfi shine ko aula au eh, takfibun min rabbikum sauƙaƙawa na daga ubangijinku alaikum akanku wa rahmatun bikum kuma rahama na gare ku haisu wasa'a alaikum bakin da Allah ya lauta muku fi zalika cikin wannan walam yuqtim wahidan minhu ma ba a ce guda wa wajibi ba al'umma da ta wuce hukunci guda aka wajabta musu kama hukuma alal yahudi al yahudu ya an kai kashi ba a komi illa kisasi wanda ya kashe a kashe shi dai babu da wani bayani wa alal nasara addiya nasara duk wanda mutum ya kashe shi ko jiya ya kadiya walhada babu magana kisasi kuma ne ita da duk wanda ya tsallaka iyaka ga waɗanda iyakoki ba da zalika ba da bayani ha bayan bayaninta wa'a da ya koma ila ma da bil jahiliyyati da abin da ke can jahiliya ka katalin jani kamar kashe wanda ya kashe ma dan uwa ba da aho da bayan sashi sun yi an aw qatal ghayr al ko ka kashe wanda ba shi kake ma dan uwa ba to duk wanda ya haka wala hu azabun alima fada mai akwai azaba mai radadi mai cin mai zara fata tare da shi mulimin fil akhirati bin nari aw ad-dunya bil qatl ko ko nan duniya to aka shi walakum ha walakum ولكم في الإصاف حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون سؤال رمبا أكرم شابا يا الله كيف نرجيك نسيم تاشي rabin shahita duk wanga abu da kaji ayyata waje malam wani ya ce kaza malam wani ya cikin wanga haka nan abin yake a mu'ani saurari tafsirin alkur'ani mai girma daga baki a shaf da isa je ga allah ya saka mai da ainihin alkhairinsa kamin gabatar da wanda zai yi addu'a insha Allah ranar lahadi insha Allah akwai masabaka ta jiga lokal gamma wanda za a buɗa murje suna islamiyya sabon gari misalin karhe goma na safe insha Allah sannan ranar asabar insha Allah akwai wazan jihohi guda uku a cikin wannan gari namu na jiga akwai eh? Allah ya magana insha Allah ranar asabar mai zuwa ranar asabar insha Allah akwai wa'azi na jihohi guda uku Sokoto Kebbi Zamfara a cikin wannan gari namu na jiga local government insha Allah Allah ya ke mu ya ba mu nasara sannan kada a manta da tafsirin Alƙur'ani mai girma gobe insha Allah a garin birnin Kebbi sannan idan dare ya insha Allah akwai wa'azi na jiga local government a masallacin alhaji alilu bayan sallah shayi Allah ya masa rama ya gafarta masa sannan yanzu insha Allah idan aka yi addu'a akwai buɗe wasu gidaje insha Allah gabas za a buɗe wannan gidaje insha Allah ku zafi comprehensive insha Allah yanzu tashi daga wannan karatu ana gadda jama'a musulmi Allah ba da ikon zuwa sannan ranar Larba insha Allah yau kada a manta da karatun halal masail a masallacin gobira kamar yadda an ka saba Allah ya taimake mai ya ba mu nasara amin na'am ah, assalamu alaikum sai mai tambaya mai kace ka mai bayani haka hmm. waɗanda ka gado banda uba eh ah, assalamu alaikum wato kun ji mala haruna ya sanarwa wa'azi za a yi a garin jiga kuma za a yi shi nan makarantar bin yari na hmm? wanda za a yi nan babban hilin ga namu domin na ganin shi ɗaya dace to wannan wa'azi wa'azi na na jihohi guda uku jihar sokoto jihar kebbi zamfara kuma dukkanin shugabannin malamansu za su zo da mataimakansu da wasu daga cikin jigajigan malamanmu domin wannan wa'azi to babu shakka kun san yanzu mun ka gama magana akan abin da shahaba baki kuma ya kamata duk wanda za a zo gida nai to shi kokarin daukar ɗawainiyar bako ba a cewa shugabanni ɗaya za a zura ma ido da wannan aiki wanda Allah ya ce ma abinda zai iya ɗauko ba sai sun ganai ba ma ya cin musu ga sunan waɗanda ke neman gudunmuwan nan don yin wannan wa'azi daga ciki waɗanda nake gani an naɗa akwai shi Shehu mataimakin shugaba Shehu ustazi akwai malam muhammadu alhaji muhammadu na baloma akwai alhaji abubakar mai kwaba akwai sakatare malam abdulmumin idris akwai alisaba'i da gobirawa waɗanda kuma awaje akwai shi shugaban ƙungiya malam ahmad miyadi akwai shugabanmu na kwamitin lancin na jiha malam abdullahi umar imam akwai sakatarinmu na jiha malam suleiman abdulkadir akwai shugaban kwamitin matasa akwai daraktan mu na gaji akwai babban alaramma mu gashi malam awal alaramma duk wanda an ka ba wannan gudunmuwa za ta kawo nan kuma kun ga yan saura kwana biyu kuma bakin za su fara sauka nan ga duk wanda ka iya ba da gudunmuwar abinci ko wani abu za su fara sauka insha Allah tun da sallah azhar har zuwa la'asar har zuwa dare kuma wasu za su kwana nan saboda kun san matsala hanya wa a zo na ayi wa'azi a gama wanda abu so ya ce zai tashi ta wanda a tsafi ya ce zai koma yan akwai hankali kuku kuna ce mai tsaya irin wanda a abin nan gaske ko wanda a yawuri in ba duk ma mai yawan su waɗanda kuna ga ana zuwa wani wuri su koma to inda ya dai gata shi na yake nan gasu kwana mm, abin da ke son yi muku bishara da shi akwai abin da kusan yau shekara ta kai tara jihar kebe ta samu kambe na wani takobi cikin najeriya gaba ɗai aka yi ittifaki mun kowa saukar bako kamben nan na hannunmu to kuma jiha ke bai an ce amma hakika jega ita ce makasudi amma za a yi baki ji sun taho kuma sun koma wani bai ko san an yi ba amma girman nan da an ka samu wannan da bai san an bai ciki yana ciki to da kuma su 'yan kwamitin masaukai su kula da masaukan nan masaukai wanda duk adda inda ya iya laba bako ya yi magana wani ma sai ce ya an kai mai shi a bar mai shi sai dai abinda su kwamitin suna suna iya kai domin girman bakon nasu ya kwana ya tashi ya koma ya ce ya kwana jiga ya an ce ka kwana jiga ya ya kwana jiga a kasa ce alhamdulillah komi daidai jama'a yana daidai da a ce ina ha kwana ce jiga a ce kaka ya ce to wallahi mun to da kyan ya yi daidai to Allah shi mana gudunmuwa saboda haka hanya duta ga su bayan Allah ganan babu shakka duk abin da an ka ba su ga hannunsu na al'umma yana isa wani abu in an ka faɗa muku shi wala sai kuyi yi mamaki yanzu ya kamata wanda duk adda lokaci ya fi nan wajen shiyar ni'ima ya ga aikin da ya ga lokal government kai wanda ko san ana yi wasu mutanen shiyar nan sun yi zafa suna ce mini mala haka a daidai amma kan jiha na aiki nake ba jiha ka aiki ba local na ka aiki ne ku ce ku gane shi ko da aikin na wala sai girgiza musu Allah da ya saka muku da alkhairi kuma Allah ya tawa asiri duniya da lahira abin nan da muke yi Allah samu girbi alkhairi ne alkiyama kuma Allah shi ƙara fakar da amana ta hannunmu Allah ya sa abin da jama'a suka ba su don ai aiki ai aikin nan da shi ba a sarrafa shi wani wuri ba don haka sai a samu addu'a shi addu'a kuma kamar yadda ya faɗa lalle akwai addu'ar buɗe gidan gidan gidaje guda biyu na ƴaƴan ne a'a. alaihi bala shi ma alaihi takuma